na farko dai muna kare ma Allah godiya da ni'ima da ya mana sa'annan ko muna roƙon shi wannan annoba ubangiji Allah kiyaye mu waɗanda ciwon ya kama Allah sauwaƙa musu ƙasar mu gane Allah ya ƙara mana zaman lafiya muna kare ma Allah godiya da ya kai mu wanga rana ɗaya ga watan shawwal ranar farin cikin dukkan musulmin duniya ne. Eh, ina ku. ina da ku wani wuri yau ba za ku yi sallah gida ba amma da rashin tun sallah ah, sallah da الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله eh gaskiya ne yadda lamari ya zo na batun wanga ciwo na corona da sai muka samu izini wurin babanmu kakanmu shugabanmu national chief imam ya mana izini kowa ya yi sallah gidansa a kan haka mu kuma muka zo muka zauna gidajenmu muka yi sallah muka roki allah game da wannan ciwo allah raba mu da shi to shi sa a sallan kun yi shi kamar kan da aka yi social distance ne ko dai an dai zuriya ne aka gamu kawai aka yi shi eh da muka haɗu shi muka rarraba junanmu muka ba da gap tsakaninmu kowa da kowa aka samu aka saya da kyau to muna son ka gaida mutanen mu nan da na kasan waje wayanda za ka ga gaisuwa dai ka mutane farko dai mutum ba ka mantawa da gidanka ina addu'a zuwa ga babana mai girma abin girmamawa kibila na shine doktor profesa ashe usmanu sharubutu allah ya kare shi ya kiyaye mana shi ya ba shi lafiya albarkan lafiyan da muka ce nashi mu kuma Allah ba mu lafiya da sauran yan kasan waje duka kuma Allah ya mana buɗi Allah ya kiyaye mu baki daya mayan waje Allah kiyaye su sa'annan nan kuma muna da babban kungiya wanda yake na eh, alhaji yaya ondo da ya kafa wannan ofis kuma yana kulawa da manyan musulman da ke nan kowa da kowa alheri kuma yana yi cikin azumwa musamman an ci an sha hakanan hajiya ayi wurinta kuma an ci an sha to muna addu'a Allah ya saka musu da alheri lamarin su kuma Allah ya sa albarka amin mun gode kai kuma da ka sa kana dokan magana eh, eh, tajuddini dan alhaji yusuf yan hajiya fati supply Allah ya saka ma da alheri so kuma Allah ya ji kansu da gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Faisal Faisal Umar eh na ga ma brothers da ke eh, nan ga da eh, duniya duka ba gida ce mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu gode ma Allah kamar mu yi azumi na lafiya kuma mun kare lafiya eh da wace shekara warasu mu da su muka yi kuma wannan eh, this year to ba mu da su muka yi ba Allah ya musu rafa to Allah ya ji kansu Allah ya sa sun futa eh Allah ya biya mu da bukatun mu kiyamu da kiyaye wansa da wannan cutar da ya zo duniya ne corona eh, virus su wanda ya kama su suka rasu alle ya jika su baki daya wanda kuma eh, wanda kuma wani ciwo ya kama su to Allah ba su lafiya eh, kuma alle Allah ya kiyaye da kiyayen wansa ya yi samun dace Allah mai mai tamuna alle ya kiyaye mu sabon shekara Allah biya mu da bukatun mu ya saka mu shafa mu fiya kana ya sa mun dace mun gode mun gode Allah bin godiya eh, <laughs> ko da ke ke mun kina kasan waje ne to yau Allah shi gashi cikin kasan Ghana kuma nan da tura me ga su kai mu sabon kan magabata Allah ya shi ba kwancin su kun kuma cutar da ya zo mana kuma Allah ya ba da lafiya wanda ya same su Allah ta da kafada mu kuma da Allah kuma ya sare wanda Allah ƙara mana sare Allah kuma su ma wanda suka koma ga Allah kuma Allah gafarta musu ko Allah kai mu kuma sabon shekara masu neman su yi aure Allah kara musu masu biyu Allah kara musu zama uku masu ɗaya Allah kara musu zama biyu masu uku Allah kara musu zama hudu eh addu'a na zan yi kenan Allah ka mu sabon shekara tajuddin an baki mutane uku ki gaishe su daga kasan waje wa za ki gaishe ina gaida masoyiya na sister na mawu matan alhaji basiru da aisha ya'yanta ina kuma gaida a asana da asana da sauran masoyana duka baki da ajiyawa Allah sa damu da alheri da ajiya nurash to kimci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wanda abin da ya same mu su ganga duka da ya same mu bala duniyan ga yan bace mu sai mu ce ubangiji Allah ya kamu sokin sa Allah ya Kamula magarin sa kara kiyamu da kiyamu da mu da iyayen mu duka baki da ya kyau eh, ya kyau kwarai ya kyau na ku sallah eh to ne mun sallah unguwar mu nan kawaro mun kai sallah cikin eh, akwai wanda za ka gashi to farko gaisuwa ina kema ubana na sana kifi ma na bi kuwa yan waye na musulmai duka baki gaya wadda suke waje da kasan amerika da wawaro duka ina gaida kowa ina gaida kowa allah mai mai tabula allah sa shawar shekara aka rufi haka nan gode to muna da muna tare da malam yusuf sarki dai na wawa road kuma na gan shi da 'ya'yan shi biyu gabaki daya suna nan to me za ka gaya mana na ka fito kuma domin na san yau ranar sallah an ce ba fita alhamdulillah gaskiya ne mu je mun sallah ne amma mu observe social distance saboda shi ba mu je mun je ne gidan family ne muka ne sallah mu dai kadan dai kamar da ka sani eh. Eh, mu kadan dai muka saya eh. muka ba da distance inda manya suka ce ba mu sun taka dokan manyan mu kuma da na hukuma eh me zaka ga wa mutane da zaka ga shi dai both Ghana da kasan waje brothers da na wawa duka alhamdulillah muna gaisuwa muna musu barka da sallah kuma muna yawan addu'a saboda shi wannan ciwo da yazo Allah ya kore mu da shi domin dalilin wannan ciwo ya sa shi mun bar misalatayya muna sallah gidaje mu kuma yan kada muke sallah isa rukun da muke ne kowa ya kai baka Allah kara wannan ciwo a yi addu'a ta nisa da mu abin da muke da shi mun wani wake nan shi ke mai magana ka na karshe to karshe dai Allah ya ba mu zaman lafiya ya kara ba mu zaman lafiya ya faru asiri mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ni ne naku Kasim Lari wanda yake kowa ya sani da misalari wato insha Allah Allah ya sauke mu lafiya ni azumi lafiya talatin wasu masu talatin ya babu kuma Allah ya samu kare lafiya yau mun abu na amma saboda kamar da kowa ya sani abin da ke tare da mu a cikin eh. wannan lokaci inda yake wato bai kamaci a ce an taru saboda social distance an taru an abin nan ba in ka duba nguwan ga yau Allah ya da gidaje an dai wani ƙananan taruwa kowa a cikin gidaje aka yi saloli aka make sure kaman a ah, observe social distance aka yi wato saloli na nafula na eid so muna roƙon allah ya karbi rukun kuma bayan wannan waɗanda suka ba da sallah cikin waɗanda gidaje advice na kaba sosai kuma mutane shine game da shani observation of this social eh, distances da ko kuwa abin da ke tare da mu kan batun covid-19 da yake yana tare da mu wani lokaci da wasu ilimi ne ba su ke serious aka na ba amma cikin maganganun da muka yi musu ne Allah ya da ya sa mutane da yawa sun gabsu wato sun yi niyya kuma in Allah ya da wato abubuwan ababen da ya kamaci su yi su protect kansu game da wanga musibar da aka kawo muna wato sun gane kamar cewa muni kaza muni kaza muni kaza shi ikon Allah abinda muka kenan a yi wawaru ruwan mun na wawaru insha Allah Allah kan sabon shekara Allah ya samu dace margayen mu Allah jikan su Allah sa su muta mu kuma mu saura muka saura Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu tare assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to na farko dai ina son ki kira ke cewa kuma kina ina yau babbar rana ya kika ga yau babbar rana yau yau babban ranar ne suna na aisha abdullah yau babban ranar ne muna murna muna murna wani shekara ya buga mana sabon shekara kuma kuna da rai da lafiya na gaida kowa da kowa da muka sani wani. mutu da suke raye duka Allah ya sa su wata da rayuwa mu duka Allah ya da mu duka wannan ciwo kuma ya zo Allah ya da shi Allah ya sa wannan da muke zama da shi ne da whether you should always wash your hands or use alcohol-based sanitizer and stay safe practicing the social distance five centimeters away from the person you are with and you should stay home if you don't have anything doing important stay home and you can stay home and do anything you want not to sit down sit in bed and do things doing stuff that is not good na farko ina gaida ajiya nura da mary zabarma na biyu kuma ina gaida aisha lolo magajiyan faila yanzu kuma ina gaida duk zuwan mu ga baki daya da wai da nasan da wani wanda da san da ina gaida su da baki ina gaida malam rais ina gaida malam rais Allah ya bashi lada Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi rukon mu say hi to my mother Aisha Gangari and yala Ghana's new name, right? Gaisuwa dai yana nan diwa amma kasar waje da yana. Eh, kasar waje da yana. Mutane da yawa san kace zaka mashi wasu suna ki wato bai yiwa ne ka samu lebura ce ah wani ya manta da ni amma duk da wannan dai muna da mutanen da yake ko ta wani anya ba ka bar su. Kaga kamar imam mu na unguwan da ake cewa Malam Rais wato mutum ne wanda yake mutum ne sosai da kuma ci ya kwace fara da shi don shi ma ne imamu na unguwan mu. In Allah ya da muna gaisa muna mishi gaisa. Sai ne kuma ajiya Aisha nake ci ba anti ai. na unguwan gawan road wallahi mace ne wanda yake wato shi dai ko makiyinta ma na so mutunta saboda halayyanta na iri ababin da take yi da yadda Allah ya yi ta yadda take so mutum muna roƙon Allah ya jaza maninta ta ya bar mu tare ya so ta cika da abin da take yi kowane lokaci to ni da nake sanya kuma wato ga ofis na da ni da Alhaji ya kundo da su Yusuf Speed wato da su Ali da sauransu da muke aiki danga da su Alhaji Amir da sauransu Allah ya bar mu tare Allah ya sa wato shaidan zai zo shiga sani Allah kore Allah kore da Allah kore da shi wato kadan dai da sannan iyaye na bakani na ga assembly man horrible prisoner <laughs> ina ga da kai Allah ya ja zamani ka Allah ya sa kai aikin ka yadda ya kamaci mutane su eh, ci gaba da sunka amlikacin na musulunci Allah ya daukaka mu Allah ya daukaka musulunci may Allah grant my father aljannatul firdaus hamid lolo assalamu alaikum jama'a barkamu da shekara Allah ya wanka Allah ji kamar ga Allah ka yi ba ya yi mana su ba ta Allah ya bansa kuma wace mu da kan ga Allah ya yi mu da kasan kasan waje Allah ba sa sa ta da mu kuma da muke gida muke da Allah ka bude mu Allah ka ba mu lafiya kiyaye kowa inda mu kowane musulmai gari Allah ka samu shi albarka Allah ka haushe mu zaɓi zakan kasuwanci barkamu da shekara barkamu da shekara Allah mai mai samu amin amin ni ne na musu eh, aka kira baturi iyayenmu su ne malata yusuf Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta baban mu kere mutare Allah ya ba shi lafiya a titani kuma Allah ya ka lafiya

kalmin ga wallah ta fata inda muka yi shi daidai kuma wallah ka saka wani da alheri muna gaida mutane wawa road duka da mutane gidana su zariya su nemuna su awansu su fatuma su ajara da sauransu da yaran duka na gai ga su malam ya duka na zaune na muna gai da kowa da kowa da shugabannin wawa road duka muna fata Allah kai mu sabon shekara na Allah kai mu sabon shekara lafiya bayan haka wanga jarabta kuma da Allah ya kawo mana na corona Allah ya fi da shi a tsakanin mu Allah ya fi da corona tsakanin mu Allah ka sa ka mu kare kan wanga bala'i ko Allah ka bi hukum Allah ka bi hukum malawar ko akwai magana da za ka yi ah, malawar bai da magana jama'a ka gaida eh, mutanen ka daga can da nan ka ta malin koyi nan akwai sunana Muhammad Awal ina fatan Allah ke musabin shekara mun gwarma ma Allah da muka fara azumi har muka kare lafiya lafiya muna roƙon Allah ruwan ga Allah zauna mu lafiya Allah zauna mu da lafiya makwabtan mu kuma Allah zauna da su lafiya tare ina gaida kowa in wannan wa'inda muke da sanin wa'inda ba mu da sanin kuma Allah ji kansu Allah sa su Allah ke ta zama bayan nasu Allah sa azumi kabarin su ina gode ma Allah unguwan mun ga Allah zauna da mu lafiya Allah zauna da mu lafiya tare da ke ma Allah zauna da mu lafiya ina tambaya ma sarakin unguwan ga Allah zauna da su lafiya malamin mu kuma Allah zauna da su lafiya attajir kuma Allah zauna da su lafiya mu kuma Allah ba mu lafiya Allah bar mu tare Allah bar mu tare salamu alaikum kin yi gaisuwa ba eh ah, an wurin ga sun gaisuwa sun gaisuwa amma kai kuma an aka ji a bakin ka sai a san kamar kai ma ka tuna da su isa wani ya kowane nan na son shi za ba ka kai gaisuwa yanzu ko ta shi ke da shi ne salamu alaikum barka mu da sallah don duka wa musulmi duka gana mun gode ma Allah yadda Allah ya doce mu ya kai sabon eh, shekaran ga mun gode Allah Allah cikan marigaya Allah cikin eh. marigaya Allah sa kowa yaran su albarka kuma Allah kyauta namu bayan nasu Allah raya yaran mu yaran mu duka Allah yi suna. ya Allah yi musu albarka da farko dai muna kare ma Allah godiya da ni'ima da ya mana sa'an nan ko muna roƙon shi wannan annoba ubangiji allah kiyaye mu waɗanda ciwon ya kama allah sauwaƙa musu ƙasar mu gane allah ya ƙara mana zaman lafiya muna ƙare ma allah godiya da ya kai mu wanga rana ɗaya ga watan shawwal ranar farin cikin dukkan musulmin duniya kenan duk inda aka tsaya ana sallah na idi in ma gida ne in ma ba lalura can aka je ubangiji yana tambayan mala'ikun da ke tare da mu bayin ga me suke nema ubangiji sun zo yi maka godiya ne game da baiwa da kai musu sun yi azumi sun kare sun zo su yi sallah su yi ma godiya allah ya ce to mala'ikuna ku shaide ni dukkan waɗanda ke wurin ga ni Allah na yafi musu sawar shi da cikin gida aka yi sallah muna cikin wannan saboda shi Allah mun gode mai Allah maimaita mana Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kara wadata mu Allah ya fi da shi tsakanin mu ƙasar mu gana Allah ya kara mana zaman lafiya kasashen duniya inda ake rikici duka Allah ya kawo sauki don albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya ka na'budu wa iyyaka nasta'in na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin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 abin ga doka da aka ajiye kowa ya kokari bi doka da tun nose cover ga doke shi serious a ta fitar ana fita ta fita a ta sa nose cover na ma babin da aka ajiye doka bi kan doka so a ne baya ba to na gan kun kai kaman ku hudu ko biyar nan kuma ka ce batun news ba kai kanka kuma banga ka sa news ba mu da ga mana kan wannan kaka sa magana shi mu da ga mana akwai news b'a wannan kurun ya fi yanzu yanzu muka fito abin da muka yi sallah muka fito isa news cover ya fresh amma so abin da yanzu muka yi sallah amma dai muna ba jama'a san kama abin ne a kan ka fari musikan doka ne eh to amma ce wai wai in eh, abi kan doka kai kuma dokan kai ya kamata ka fara yi ce bayan da kusa ku zo kusa yanzu kamar zaman kunga ya kamata a ce duka kun sa da ta to shi ke ji baba baba mu za ka gaya mana Allah ya karbi malam ya yi duka to ya ya duwa Allah ya karbi ya ka Allah ya samu shiga ya amin amin amin amin amin to babban yayin mu kuma ya za fadi muna ba a gana duniya duka barka da sallah Allah mai mai muna Allah gura mu samu waka na Allah sa ka samu shi ka mu duka mun arziki mu duka mun ba luka mu abin mu kuma duka Allah ya mu shi ban ji kaga da mutane karki ba to yan karki Allah ba su ba lafiya <laughs> ina ba su barka sallah magabatan bugan jirgin Allah ji gamsu amin amin amin Allah ka laguna amin Allah ba mu gadan sallan amin Allah sa mu dace amin sallan mu kai ga kowa ya yi shi gida shine mafi alheri to Allah ubangiji ya sa mu Allah kuma ya karba muna muna mu duniya duka barka da sallah Allah maimaita muna assalamu alaikum Allah ya kare kiyaye ku kuna farkar da jama'a da dama to duk inda za ku shiga ku fita Allah kiyaye ku Allah ba ku sa'a albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta bi ilafi to kaga maganin ta yi daidai yanzu an gan shi cikin news mark shi wato yana rike da shama bai sa bane bisa dab da an gama magana gashi ya sa shi sa jama'a yayi nasara kan